وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى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 yau 23 ga watan jumadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda kuma yake daidai da 14 ga watan uku miladiya ta 2015 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna a tajridu sarih li a al jami'ar sahih wallafar eh, wallafar Zainuddin az rahimahullah ta'ala wannan kuma shi ne darasinmu na 160 daidai za mu tashi akan hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yace an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala sallallahu nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال إبراهيم الراوي عن القمة الراوي عن ابن مسعود لا أدري زاد أو فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه shi ya rawaito wannan hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah wato ya jagoranci sallah قال إبراهيم الراوي عن القمة سي إبراهيم الراوي وان يرويتو حديث دقا القمة القمة شيكما يرويتو دقا ابن مسعود سيكي تشوى لا أدري بزن سني با زاد أو نقص قال النبي كوريكي وا wato yana shakka ƙari ne aka samu a sallar yadda abdullahi ya gaya masa ko rage aka samu falamma sallama yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama qila lahu sai aka ce da shi ya rasulullah a hadatha fi salati shay'un wani abu ya faru a cikin sallah ne wato wani abu ya faru dangane da sallah ne qala sai annabi ya ce wa ma zaka menene kuma ya faru qalu sallaita kaza wa kaza sai ka sallaci raka'a kaza da kaza fa sana rijlaihi sai ya nade kafafuwansa واستقبل القبلة يفسكن القبلة وسجد سجدتين يسجد بيو ثم سلم سنة يسلم فلما أقبل علينا بوجهه عند يفسكن توم دفسك الساعة قال سيتي إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به يتي دا وانا أبي يا فارو أسلا أيضا أنا جاي walakin innama ana basharun mislukum sai dai ni ba wani bane face mutum kwatankwacinku an sa kamatan sau ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa fa'iza nasitu fadhakkiruni don haka idan na manta to ku tunatar da ni wa shakka shakka ahadukum fi salatihi falyataharra sawa kuma idan ɗayanku yayi yi yayi shakka a cikin sallarsa to ya kirdaji wato daidai falyutimma alaihi ya ci kashe a kansa thumma liyusallim sannan ya yi sallama thumma yasjudu sajdataini sannan ya yi sujada biyu wani hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a wannan guri a kitabus salah Babu at-tawajjuh qibla wato babin da yake magana akan fuskantar alkibla ce babu tawajjuh nahwa Kibla qiblati haythu kana wato mai sallah zai fuskanci alƙibla a duk inda yake sannan ya fitar da shi dai a cikin kitabun sala a ƙarƙashin babu ma ja'a fil wa man lam yara al-i'adata ala man saha fa salla ila ghairi wato a ƙarƙashin babin da yake magana akan abin da ya zo dangane da alƙibla da wanda yake ganin da wanda yake wato baya ganin dan mutum yayi rafkanuwa yayi sallah ba ba ga alƙibla ba cewa zai rama wanda ya rafkanwa ya yi sallah ba ga alƙibla ba cewa ba zai rama ba fasalla ila ghairi alƙibla ya yi sallah ba ga alƙibla ba to ba zai rama ba wa fi kitabis sahwi haka nan ya fitar da shi a cikin kitabus sahu imam al-bukhari ya fitar da hadisin a kitabus sahu babun idza salla khamsan babun da yake magana akan idan masallaci ya sallaci raka'a biyar haka nan ya fitar da shi a kitabul aiman wan nuzur wato babin kitabul aiman rantsarantse da kuma bakanci babu idza hanatha nasiyan fil aiman wato idan mutum ya yi rantsuwa bisa mantuwa sai ya karya rantsuwar menene hukuncinsa ya fitar da wannan hadisi a ƙarƙashin wannan babi haka nan ya fitar da shi a kitabul akhbar akhbarul ahad ya fitar da shi a ƙarƙashin babin ma a fi ijazati khabar al saduk fil saduq fi al wal-fara'id wal-ahkam wato inda yake magana akan halaccin karɓar labarin mutum ɗaya mai gaskiya dangane da abin da ya shafi kiran sallah da ita kanta sallar da azumi da sauran ayyuka na farilla da kuma sauran hukunce-hukunce don haka imam bukhari ya fitar da shi a gurare daban-daban da hanyoyi daban-daban imam muslim ya fitar da shi a kitabul masajid babin asahu fi salah haka abu dawud ya fitar da shi a kitabus sala babun idza salla khamsan babun da yake magana akan idan mutum ya sallaci raka'a biyar bisa kuskure haka nan imam tirmidhi ya fitar da shi shi ma a babu ma ja a fi yi sahwi da salami wal kalam babu ma ja a fi yi sahwi ba'da kalam ba'da salami wal kalam abinda zo dangane da sujjadar rabkanwa bayan mutum ya yi sallama bayan ma ya yi magana imam an-nasa'i ya fitar da shi fi sahwi kitab as-sahwi babu taharri babu da ya magana akan taharri kirdado wato mutum ya kirdaji ya kintaci abin da yake ga shine daidai hakanan ibnu maja ya fitar da shi a cikin kitabu iqamati sala babu Maja a fi man shakka fi salatihi babin da yake magana akan wanda ya shakka a sallarsa eh, ibnu khuzaima ibnu hibban da sauran malamai da yawa sun fitar da hadisin a littattafansu don haka hadisi ne muttafaqun alai hadisi ne sahihi wanda babu babu wani abu a tattare da shi na suka wani hadisi kamar da za muka gani hadisi ne wanda ya kunshi hukuncin sahau wato hukuncin rafkanuwa amma nan imam bukhari ya kawo mana shi a kitabul abin nan kitabul sala a ƙarƙashin hadisan da suke magana akan fuskantar alƙibla za mu faɗi munasabar da ta sa imam bukhari ya ambace shi a nan amma yana ɗaya daga cikin hadisai waɗanda suka yi magana a kan sajdata a sahwi ko sujudu sahwi sujadar rabkanwa da mutum zai yi bayan ya yi a sallah akwai hadisai waɗanda su ne za ka iya kiransu umul bab babu abin nan sahawi akwai hadisai da kusan su ne jigo sauran hadisai duk suna mara musu baya daga ciki akwai wannan hadisi na abdullahi dan mas'ud akwai hadisin abu huraira akwai hadisin abu sa'id al-khudri akwai hadisin zuliyadai riwayar abu sa'id al-khudri da riwayar imran ibn husayn akwai hadisin abdullahi ibn buhaina hadisin abdullahi ibn buhaina akwai hadisin imran ibn husayn wanda shi ma ya rawaito hadisin zuliyadai to waɗannan su ne jigon hadisai waɗanda suka yi magana akan abin da ya shafi rafkanwa a sallah banda su akwai wasu hadisai hadisin ibnu abbas da waninsa waɗanda suka zo suna ɗauke da ma'anar abin da ya shafi rafkanuwa amma dai waɗannan su ne jigo a tajiddinul fakihi tajiddinul fakihi yana cewa hadisai da suka zo a cikin babin sujudu sawi guda goma sha uku ne a littattafai waɗanda suke na hadisi mashhurai kitabu sahwi yana zuwa nan gaba saboda haka za mu taƙaita magana akan sahau ɗin ba za mu yi ta daki-daki ba sai mun zo kitabu sahau da in muka yi ta anan muka baje ta gaba ɗaya in mun je can ba abin da za a ce kuma saboda haka za mu tsaya akan wasu masail ne nan in mun je can kuma sai a tattauna sahau ɗin sosai da faɗi yake cewa an Abdullahi Ibn Mas'udin radiyallahu anhu kala sallan قال sallallahu alaihi wa sallama ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah ibrahim ibn yazid an-nakhai wanda shi ya rawaito hadisin daga alkama ibn yazid shi kuma daga daga abdullahi dan abbas wato ibrahim an alkama an abdullahi dan ibn abbas sai shi ibrahim wanda ya ruwaito hadisin daga alkama alkama kuma ya ruwaito daga ibn mas'ud sai yake cewa la adri wato ba zai iya tunawa ba hadisin yana magana akan annabi ya kara ne ko ya rage a sallar ya ce la'adari a sallar nabi sallallahu la'adari zada auna ƙasa wato yana shakka bai kiyaye lafazin ba a lokacin shin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya a wannan a wannan gabar saboda kare ne ko saboda rage ne amma a cikin sayul bukhari babin da yake bin wannan babin da ya kawo bayan wannan ya kuma maimaita hadisin babin da ya zo ma a fil qiblati wa man lam yara al i'adata ala man saha fa salla ila ghairi al qibla to a karkashin wannan babi da ya sake kawo shi sai ya kawo shi riwayar al hakam al hakam an ibrahim an alqama an abdullahi mas'ud sai ya ce annahu salla khamsan ya sallaci raka'a biyar kaga ya biyo ta hanyar shi ibrahim din dai da wannan isnadin amma rawun anan alhakam ne alhakam ibn utba ba ba waccan waccan ruwayar mansur ce wannan ruwayar alhakam ce to kaga kenan ƙari ne aka samu a sallar ba rage ba ƙari ne aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yayi sallah raka'a biyar ne don haka wancan magana da yake cewa bai iya tunawa ƙarawa ya yi ko ragewa ya yi zai yi lokacin da ya gaya wa mansur hadisin shi ibrahim lokacin da ya gaya wa mansur wannan hadisin ya yi shakka ƙarawa ya ko ragewa ya yi amma lokacin da ya gaya wa alhakam wannan hadisin sai ya zama da babu shakka ya ruwaito cewa ƙarawa ya salla hamsan ya sallaci biyar ne kuma banda alhakam hammad ibn abi sulaiman talha ibn musarrif da wasu su duk sun ruwaito su daga ibrahim daga alkama ya ambaci sallah raka'a biyar annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sannan Hamad da alhakam sun ƙara bayanin ma cewa sallar da yayi azhar ce sallar azhar ce sallar azhar ce bakon hudu sai sallaci raka'a biyar a cikin al-mu'jam at-tabarani al-kabir al mu'jam at tabarani al kabir al akwai ruwayar talha ibn musarrif an ibrahim da wannan isnadin amma sai ya ce annaha al'asr ya sallaci la'asar amma wanda yadda yake a cikin sahihai da shine daidai ba sallar la'asar ba ce sallar azahar ce kamar yadda ibnu hajar yake cewa ma fi sahihi asah abinda yake cikin sayul bukhari shine mafi inganci ba wancan na ruwayar dabarani ba saboda ka wahami ce a ruwayar dabarani. ya zo a ruwayar muslim da abu dawud cewa sallabi na sallallahu alaihi wasallama annabi ya mana sallah raka'a biyar yake cewa annabi sallallahu alaihi wa akwai abin da ya faru a sallah ne wato kaga anan kamar su suka fara tambayarsa su suka fara tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ga ya sallaci raka'a biyar wani abu ya faru ne muka ga sallah ta zama biyar bayan hudu aka san ana yi amma a ruwayar muslim da abu dawud sai yake ce mana sallabi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khamsan falamman fatala tawashwashal qawm bainahum فقال ما شأنكم قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة قال لا أرواية مسلم سيكي النبي صلى الله عليه وسلم يا من سلى ركع بير يا إن إيقام سلى سيموت أن يسك شقا قس قس قس أتكانوس شين توشوش القوم بينهم سيس قس أتكانوس wato ba su fuskance shi da magana kai tsaye ba amma ya kula cewa suna ta kuskus ya riga jin ɗan gunguni haka cikin mutane to shine sai yake tambaye su ma me faru ne me faru ne naje duk kowa yana ta zantar da dan uwansa to shine sai suka ce ya rasulullahi hal zida fi salati an yi ƙari ne a sallah an samu ƙari ne sai ce a'a to kaga wannan ruwayar sai ta nuna mana cewa ba su suka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba magana shine da ya ji suna wato magana a asirce a tsakaninsu ya yi musu magana akan cewa wani abu ya faru ne ya ji suna ta kuskus a tsakaninsu wannan kamar da ibnu hajar yake cewa yana nuna maka wato girman ladabin sahabbai tare da shi sallallahu alaihi wa sallama suna da girman ladabi duk da gashi sun ga wani abu bako amma sun kasa kai tsaye su yi masa magana kaga wannan yana daidai da hadisul zuliyadai lokacin da annabi sallallahu alaihi ya yi rabkanwa ya yi sallama daga raka'a biyu sallar azhar sai sallama daga raka'a abu. abubakar da umar manyan sahabbai ana gaban ana sahun gaba amma kowa ya kasa yin magana sai zuliya dai shine yin magana saboda zuliya dai matsayinsa bai kai kamar nasu ba shi mutumin ƙauye ne mutumin ƙauye eh, garab ne ke haka ba ruwansa kai tsaye kawai sai ya ce ya rasulallahi ka manta ne koko ko ƙasar muka yi wannan bayan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya shiga ya fito ya shiga gida ya fito ya tsaya wasu ma masu irin fita da wuri din da duk sun fita wanda da an yi sallama za su fita ko lokacin sabai akwai irin su ba wai ba wai lalacewa ce ta da ɗayan hadisi yake cewa fakara da sur'anun nas saboda ka wasu sun fita to shi ne da ya faɗi wannan magana sai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su a sadaqa zul yadai gaskiya ya faɗa tun ga ku ai ya kamata ce ku ka fara magana wanda shi yasa masa shakkar ya ƙara tabbatarwa to a shahid anan wanda yana maka ladabin sahabbai tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yadda ba su suka fara yi masa maganar ba a wannan ruwayar ba za mu gane haka ba amma a ruwayar muslim tana nuna cewa shi ya fara tambayar su da ya ga suna kuskus a tsakaninsu ya ce ma sha'anukum sai suka ce ya rasulallah ya zida da fissalati an yi ƙari ne a sallah sai ya ce a'a ya ce a hadasa fissalati salati shay'un suka ce a hadasa fissalati salati shay'un wani abu ya faru a sallah ne wato akwai wani abu da ya zo na wahayi wanda aka samu canjin wani hukunci a cikin sallah saɓanin yadda muka saba gani wani ita ce ma'anar tambaye su wani wahayi ne ya zo sabo wanda ya kawo wani canji a cikin sallah saɓanin yadda muka santa kaga wannan yana nuna maka cewa sun yadda ana naskul hukumi akan shafe hukunci a kawo wani tunda inda ba su yadda da haka ba wannan baya cikin tunanin su ba wannan ba zai su yi wannan tambayar ba wannan tambayar tana nuna cewa sun yadda cewa akwai yiwuwar kowane irin hukunci a lokacin ana iya canza shi ko a ƙara ko a rage ko a sake masa fasali shine sai sai annabi sallallahu alaihi ya ce wa ma zaka menene ya faru ibnu hajar al-asqalani yake cewa to kaga wannan yana nuna maka cewa annahu lam yakun indahu shu'urun mimma waqa mimma waqa minhu min ziyada annabi sallallahu alaihi bai san bai san cewa ya ƙara wani abu a sallarsa ba tunda inda ya sani ba zai tambaye su wa ma zaka ba menene ya faru shine ibnu hajar yace wa fihi dalilun ala jawazi wuqu'i sahwi min al-anbiya'i alaihi musallam alaihi salatu wassalam fil af'al wannan yana nuna halaccin a samu rabkanwa daga annabawa a cikin abubuwan da suke aiki ne wani aiki su yi su yi rabkanwa a ciki kuma ƙarshen hadisin yana ƙara ƙarfafa mana haka inda annabi yake cewa walakin ma ana basharun mithlukum ni kadai mutum ne kamar ku an sa kamatan sauna ina mantawa kamar yadda kuke mantawa fa idza nasitu fadhakkiruni dan haka idan na manta ku tuna min kaga wannan ya fito karara wajen wato halarcin jingina mantuwa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan yana nuna raunin hadisin da ya zo a cikin muwadda wanda ya zo balagan ne shi ma imam malik ya faɗe shi balagan ne cewa balagani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inni la ansa ko la ansa ko la ansa walakin unassa li usharri ko li asunna wato ni nakan manta ko kuma a'a ni bana mantawa ana mantar da ni ne li asunna dan in sunnanta wani abu amma ba wai mantawa ne da gangan wato daga wato kamar da gangan nake mantawa ina manta ne da gangan saboda wani abu a fahimci wata sunna daga wajena wani hadisin imam malik ya fitar da shi balagan ibnu abdulbar a cikin littafinsa a tamhid yake cewa wannan hadisin da wannan lafazin fala a'lamuhu yurwa an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi wajhin min al-wujuhi musnadan ban taba sanin ban san inda aka ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama daga da wata fuska daga cikin fuskoki da cikakken isnadi ba wala maqtu'an ko ma da wani isnadin da ba cikakki ba min ghairi hadha alwajh in ba anan ba wato a cikin wajen ruwayar malik kawai ya same shi malik bai faɗi isnadin ba cewa kawai balagani labari ya zo mu kawai haka ya faɗi shi ya ce wa huwa ahadu al-ahadith al-arba'ati fi al-muwatta allati la tujadu fi ghairihi musnadatan wala mursalatan ce shi wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai guda hudu a cikin muwatta wanda waɗanda babu su a wasu littattafan da isnadin su cikakke ko ma isnadin da yake mursal ne babu a samu ba e, ibn abdulbar ya yi ƙoƙari dukkan hadisan da suka zo balagat wanda ake kiran su balagati malik wanda malik yake cewa balagani balagani baya bai faɗi isnadin ba to ibn abdulbar ya yi ƙoƙari ya binciko musu a sane ɗinsu a wasu littattafan amma banda guda hudu daga ciki akwai wannan to wannan yana nuna maka cewa wannan hadisin ba ya da ba tabbatacce ba ne don hadisin da bai rasa isnadi bai tabbata ba hadisi ne wanda ba tabbatacce ba irin wannan magana da ibnu abdulbar ya faɗa dangane da wannan hadisin ita ce maganar da ujjain suyuti suyuti irin ta ya faɗa a cikin littafinsa manahilus safa fi takhrij ahadithi ash-shifa manahilu safa fi takhrij a ash-shifa yayi littafi wanda yayi yayi bayanin hadisan da suke cikin ashafa to da yazo kan wannan hadisi ya ce wannan hadisi babu shi ta wata hanya da ta inganta wato ba da wata isnadi wanda yake cikakke hakanan hamzatul kinani wani ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi shi ma yake cewa wani hadisin ba a same shi ba sai ta hanyar malik shi kuma malik bai kawo isnadinsa ba cewa ya labari kawai ya isan masa balaga ne. Ah, haka nan abu tahir al-almati shi ma malamin hadisi ne yake cewa wa qad tala bahthi anhu wa su'ali anhu lil a'immati wal huffaz falam adfar bihi wa la sami'tu an ahadin annahu dhafira bihi yace na dade ina ta bincike kan wannan hadisi na dade ina ta tambayar malamai masana game da wannan hadisin amma ban samu ɗaya wanda ya ce ya san wannan hadisi ba ban same shi ba ban ji shi daga wani daga cikin manyan malamai ba saboda haka hadisi ne wanda yake bai tabbata ba shi yasa Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa sifili na farko hadisi na 101 yake cewa wa zahirul hadisi annahu la yansa bi ba'ith al-bashariyah hadisin idan ka duba zahirinsa shi wani hadisi na la ansa walakin unassa li usharri ko li asunna yace yana nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam baya mantuwa da ɗabi'arsa ta dan adam cewa inda ma yunassihi Allah li Allah yana mantar da shi ne kawai don ya shar'anta wani abu yace wa ala hadha fa huwa mukhalifun lima thabata fi sahihaini ce to a bisa ga haka ya saba wa abin da ya tabbata a cikin sahihaini wa ghairihima da wasu sahihaini min hadisi Abdullahi ibn Mas'udin. radiyallahu anhu marfu'an innama ana basharun ansa sa kama tansawna fa idza nasitu yace to ya saba ma wannan hadisi na gaban mu dinnan da muke karatun sa yanzu wanda ya tabbata a cikin ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace innama ana basharun an sa kama tansawna fa idza nasitu fadhakkiruni ولا ينافي هذا أن يترتب على نسيانه حكم وفوائد ما لا يجي wannan baya kore. in ya yi mantuwa a ƙarƙashin mantuwan nan tasa a samu hikimomi kuma a samu fa'idoji min bayani wa a samu bayani na wasu hukunce hukunce a samu karantarwa ta wasu hukunce hukunce wal qasdu annahu la yajuzu na nisyan alladhi huwa min tabi'ati al bashari anhu sallallahu alaihi wa sallam li hadha al yace manufa dai anan shine a sani cewa bai halatta a korewa annabi sallallahu alaihi wa sallam mantuwa ba wacce ɗabi'a ce ta ɗan adam saboda wannan hadisi wanda bai tabbata ba li mu'aradatihi li hadha al don ya ci karo da wannan hadisi sahihi shine hadisin da muke da yake gaban mu ibnu daqiq al-id ɗaya daga malamai yana cewa tabbatarwa wato halaccin faruwar mantuwa ga annabawa ya ce huwa mazhabu ammatul ulama'i wan nazar shine mazhabar mafi yawan malamai da waɗanda suke masana masu bincike lokacin yana magana akan hadisin zuliyadai hadisin zuliyadai tunda dai ya ya ya ce ya yi raka'a biyu amma an tambaye shi ya ce bai san yayi ba ce to kaga wanda yana tabbatar da sahau yana tabbatar da mantuwa to shine ce wa hadisu min mimma yadullu alaihi yana nufin hadisin zul yadain wanda a lokacin shi yake magana kansa ya ce shi ma yana tabbatar da haka ce wa qassar raha sallallahu alaihi wasallam fi hadith ibn mas'ud bi annahu yansa kama tansau ce annabi sallallahu alaihi sallam ma ya faɗa karara a hadisin abdullahi dan mas'ud cewa yana mantawa kamar yadda kuke mantawa sai ibnu daqiq al-aid ya ce wa shaddat ta'ifatun min al-mutawakhilina amma an samu wata da'ifa wasu jama'a daga masu kutse wato masu shishigi masu shishigi da wuce gona da iri wajen su rika faɗar maganganu ba dalili ba kawai abin da ya zo musu a kai shaci faɗi kundin ka da wani lokaci kawai mutum in tariya masa cewa to ya ce annabi kaza ne kawai sai faɗa wanda har ta kai shi yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ya faɗa abin da ba gaskiya ba wanda da shine yanzu muke ta ji yanzu galibi mawaka mawaka da sunan madahu da sunan yaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ai ta shirga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya wacce da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai ji mai wannan ƙaryar sai ya tsaye da haddi akan wasu ba ba farin ciki zai ji ba daɗi zai ji da abin da ake faɗa wanda suke rushe shi nashi maganganun ba tunda me amfanin ka yabi annabi sallallahu alaihi wasallam da magana da za ta rushe tashi maganar ka yabe shi da abin da zai karyata sa, ai kaga babu yabo a ciki shi ya ce an sa kai kuma ka zo ka ce baya manta kaga kamar yana faɗa kana cewa ƙarya yake yi ba haka ba bane kaga wannan abin yayi muni kwarai da gaske sai dai kasancewar galibi da jahilci ake yi ana san cewa abin da ake yi daidai ne shi yasa ibnu daqiq al ya kirawo su al-mutawakkilin al-mutawakkil shine wanda yake kutsawa cikin abin da ba shi da ilimi a kansa yana kutsa kansa cikin abin da baya da ilimi a kansa ya ce to wata ɗa'ifa daga almutawakilin masu kutse masu shiga abinda da ba su da ilimi a kansa ya ce sun wuce saba wa sauran malamai faƙalat la yi juzo sahu alaihi suka ce ba ya yi wa annabi ya rafkanwa wa inna ma yansa amdan suka ce da gangan yake mantawa ba wai mantawa yake ba da gangan yake da gayya yake yi wa ya ta'ammadu suratan nisyani liya sunna yana yin abu da gangan kamar mantuwa amma dan kawai a samu wata sunna amma ba mantawa waye ba ibnu daqiq al-ija ce wa hadha qat'an batilun to wannan magana yanke ƙarya ce ba gaskiya bace li ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam bi annahu yansa malai ce saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba da labarin cewa yana mantawa to kaga duk abin da zai ci karo da maganarsa karara babu shakka ba za ka ji ɗarɗarkace wannan abin ƙarya ba ne kowane ne kuma ya faɗa wali annal af'al al'amdiyya ta tuɓe salat ce kuma in ka ce da gangan yake mantawa ya yi abin da gangan to ai abin da za ka yi shi da gangan baya cikin sallah ka yi shi kuma da gangan ka bata sallar ka ce ayyuka na ganganci a cikin sallah bata sallah suke suratul ka suratul fi'l al'amdi kuma in ka yi abu da gangan da wanda kai na mantuwa ba za a iya bambancewa ba da gangan ne wannan ko da mantuwa ne wa inda ma ya tamayyaza zani lil ghairi bil ikhbar sai in ka fito ka gaya wa mutum cewa ba da gangan ne ba ko da gangan ne sannan zai iya bambancewa amma abin da aka yi da mantuwa da da aka yi da gangan duk surar su daya duk abin kama ɗaya gare shi ga wanda yake kallo ko yake saurari sai idan shi mai abin ya fito ya faɗa to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito ya faɗa ya ce da gangan nayi ba to ya aka kasancewa da gangan yayi to wannan ita ce maganar ibnu daqiq a cikin ihkamul ahkam sharh umdatil ahkam akwai maganar alqadi iyad alqadi iyad mai ashafa ah, afwan magana ibnu abdul bar za mu zo magana alqadi iyad magana ibnu abdul bar ibnu abdul bar al-maliki a cikin littafinsa at-tamhid sharh muwaddah yace wa fi hadha alhadith wujuhun min alfiqh wal ilmi yace a cikin wannan hadisi akwai wato fuskoki daban-daban na ilimi da fiqhu minha daga cikin abin da ya kunsa na ilimi annan nisyana la yu'samu minhu ahadun nabiyyan kana aw ghayra nabi yace yace shi ita mantuwa ba wani wanda ake yi wa wato katanga ga barin mantuwa ya zama ma'asumi baya mantuwa annabi ne ko ba annabi bane shi wani hadisi yana nuna mana haka Ya ce ƙala sallallahu alaihi wasallama siya adam fa na nasiya zurriyatuhu hadisin abu huraira dake cikin tirmizi da waninsa wanda annabi adam da aka zo karɓar ransa ya yi kyautar wani ɓangare na shekarunsa ga annabi ga annabi dawud alaihissalam ya yi kyautar shekaru 60 abin nan shekaru 40 daga cikin shekarunsa ga afwan shekaru 60 daga cikin shekarunsa ga annabi dawud alaihi salam lokacin da shi kuma shekarunsa da aka yanka masa gaba daya dubu ɗaya ne to lokacin da suka cika dubu ɗaya har da waɗancan da ya yi kyauta aka zo a karɓi ransa ya ce ai da saura aka yi aka yi aka ja ya ja to shine a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin labarin da yake bayarwa yake cewa fajahada fajahadat zurriyatuhu wa nasiya fa nasiya zurriyatuhu ya ja yayi jayayya yayi runto shi ma zurriyarsa ta rika yi ta rika runto sannan ya manta zurriyarsa ma ta mantuwa to kaga anan an jingina wa annabi adam nisyan gashi na alqur'ani wala ahidna ila adam min qablu fa nasiya eh, kaga karara Allah ya ce wa nasiya wa lam najid lahu azma saboda Allah ta'ala ya jingina wa annabawa mantuwa to kaga wani zo ya kore kuma kaga anan da wake da wake karawa Allah ya ce Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah kaga akwai akwai akwai mashi'ar Allah da annabi zai iya manta wani abin da ake karanta masa shi yasa wata rana yake cewa rahimallahu fulanan zakkarani ayata kaza kaza kunti unsituha ya tuna min wata ayar da an mantar da ni ita ibnul mulaqin malamin ibnu hajar ne al-asqalani a cikin littafinsa ilamul al-i'lam bi fawaid karkashin wannan hadisin shi ma abin da yake cewa kenan yace wannan hadisi daga cikin fa'idojinsa akwai jawazu sahwi fil af'ali ala al-anbiya'i salawatullahi wa salamuhu salawatullahi alaihim wa salamuhu yace a cikin fa'idojin wannan hadisi akwai tabbatar da halaccin samuwar mantuwa daga annabawa amma a cikin ayyuka a cikin ayyuka za mu yi bayani a mantuwar da aka ce suna yi ko ko sahau ba sa yin ta ne a kan abin da aka turo su su isar ba za a turo wani annabi sallallahu alaihi wasallam bai isar abin ba kuma ya manta ko ya sahau a ciki wannan wannan ba zai yiwu ba daman a cikin ayyukan su ne ko kuma bayan sun isar da abin bayan sun riga sun karantar da abin to ne shi ibnul mulaqqin yake cewa wa idza taqarrara dhalika fajawwaza sahwa alaihim ammatul ulama'i wa nuzar kamar da yadda maganar ibnu daqiq al ta gabata cewa da yawa daga cikin malamai abinda suka tabbatar kenan masana cewa hadha al-hadith dalun alaihi kuma wannan hadisin yana nuna haka yana nufin hadisin zuliyadai sannan ya ce wa huwa musarrahu bihi fi hadisi ibn mas'ud kuma ita ce maganar da aka fita aka faɗa ƙarara a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud shine wannan hadisin da muke karatun sa yanzu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, annahu yansa kama tansau yace wa huwa zahirul qur'an kuma shine zahirin alqur'ani zahirin alqur'ani abin da ya nuna kenan ce yana daga cikin malafin malamai cewa an-nisyan laysa bi bid'in fil insan wato mantuwa ba wani abu ne farau ga dan adam ba wato tun farkon dan adam aka fara samun mantuwa ba wani abu ne da ya zo daga baya wa awwalu nasin awwalun nasi sukan ce awwalu nasin awwalun nasi ce su sun mai insanu insanan li nisyanihi haka farkon mutane shi ya fara mantuwa shine annabi adam alayhi salam to shi ma sai ya ƙara cewa wa shazzat ta'ifatun min almutawaghilin fa qalat sai ya kawo maganar ya dauko maganar ibnu daqiq al da dai bai jingina masa ba amma maganar sace cewa wasu masu kutse sun zama sun zama wato shazi sun zama daban sun zama bara gurbi har suna cewa la yajuzu alaihi alaihi sahu ya faɗi magana irin ta ibnu daqiq al sai dai a cikin maganarsa ya ambaci wani daga cikin manyan malamai wanda shi ma ya yi wannan abin ya samu wannan zamiyar ya faɗi irin wannan maganar shi ne abul muzaffar al-isfirayini a cikin littafinsa al-ausat malam ya ce wa haza manhan ghairu sadid ibn mulaqin ya ce wannan maganar ba daidai ce ba ba daidai ba ce wajen jam'u ma diddi mustahilun ba'id kuma bai yiwa ka haɗa kishiya da kishiya ka ce ban mantawa ina mantawa wanda ba za su haɗu ba a ce baya mantawa kuma ya ce ina mantawa kuma ya zama magana ce guda ɗaya ba za su haɗu ba ya ce da ikhbarihi alaihi salatu wassalam annahu yansa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa yana mantuwa sannan ya ce was sahihu al jawas magana sahihiya shine halaccin samun haka din tare da annabawa fa inna sahwa la yunaqizu nubuwa rabkanwa ba ta warware annabci dan an ce mutum ya rabkanwa ba yana nufin ya zama ba annabi ba wa idza lam yuqarra alaihi lam tahsul fihi mafsada kuma in ya rabkanwan nan ba tabbata zai akan rabkanwan nan ba za a za a da shi to kaga babu wata mafsada da za ta faru a nan bal tahsulu minhu fa'ida ba ma mafsada ba fa'ida za a samu amfani za a samu wa hiya bayanu ahkam at-ta'assi wa taqrir al-ahkam shine a samu hukunce hukunce na yin koyi da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama da tabbatar da wasu hukunce hukunce to kwatankwacin irin wannan alqadi iya shi ma ya faɗa a cikin littafin sa al-shifa al-shifa wanda muke cewa a shafa ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa littafin da da ake a shifa a ciki yake cewa amma ma kunu bi ghairi qasdin wa ta'ammudin kasahwi wan nisyan fil wadha'if ash-shar'iyya yace abinda yake kasancewa ba da nufi ba ba da ganganci ba kamar rabkanwa kamar mantuwa a cikin ayyuka na shari'a mimma taqarrara ash-shar'u bi adami ta'alluq al-khitab bihi abinda shari'a ba ta tabbatar da cewa ana buƙatar ka ji shi ka koyi wani abu ba wato ba alƙur'ani ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai karanta ya manta ba wannan wannan ba a samu haka ba ba yadda za annabi sallallahu alaihi wasallam zo an saukar masa da alƙur'ani kuma ya manta abinda aka saukar masa saboda Allah ta'ala ya ya lamince masa zai rike bai za qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana saboda haka Allah ta'ala ya riga ya ya ya ya lamunce masa cewa in an karanta alkur'ani kawai ya saurara ya ce to abinda ba da alaƙa da wannan wa tarkil mu'akhazati alaihi abinda ba zai yi a ce yayi laifi ba yace fa ahwalul anbiya fi tarkil mu'akhazati bihi wa kaunihi laysa bi ma'siyati lahum ma umamihim sawa ce to da annabawa da sauran al'ummomin su duk a cikin irin wannan ɗaya ne babu bambanci yara in kayi abu amantuwa ba za a kama ka da laifin kayi mantuwa ba rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ba a kama mutum abin da ya bisa ga mantuwa ba a cewa an kama shi yayi laifin mantuwa ba yace to haka su ma annabawa suke ba su da bambanci anan ibn taymiya a cikin kamar yadda yake cikin a cikin al-mustadrak ala majmu'ul fatawa yake cewa yajuzu an-nisyanu ala rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahkam shar'i da jumhurul ulama ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya manta wani abu kamar yadda yake a gurin daukakin malamai kamar yadda yazo cikin hadisin zuliya ne da waninsa wa kama dalla alaihi alquran yace kamar yadda alqurani kuma ya nuna wattafaqu ala annahu la yuqarru alaihi amma sun yi ittifaki akan cewa ba a tabbatar da annabi sallallahu alaihi kan wannan wato bai tabbata akan wannan rabkanwa din da ta faru da kuma an fadakar da shi ko ya fadaku haka nan ne shi ma a cikin nailul autar shi ma kwatankwacin abinda ya faɗa kenan har ma yake cewa da alqadi iyad da imamun nawawi duk sun naƙalto ijma'i akan wato sun naƙalto akan rashin halaccin rabkanwa ko mantuwa ta shiga cikin abubuwan da aka aiko da su su isar ba zai yiwu ba a cikin abin da aka aiko annabi sallallahu alaihi mai ya isar ya manta wani abu anan sun yi ijma'i akan cewa haka ba za ta faru ba ba wani malami da ya taɓa faɗar haka to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law hadatha shay'un fi salati lanabatukum bihi da akwai wani abu sabo ya faru a sallah to da sai in gaya muku sauraka babu wani abu sabo da ya faru wannan kamar da ibnu hajar yake cewa yana nuna rashin halaccin jinkirta bayani lokacin da ake bukata a ji shi wato adamu jawazi ta'khiril bayan an waqtil haja ana iya samun ta'khirul bayan an waqtil khitab wato lokacin da aka saukar da aya tana buƙatar wani bayani ana iya samun jinkiri amma ba lokacin da ake da buƙatar a samu bayanin ba kuma a bar mutane cikin ɗimuwa ba su samu bayanin ba shi yasa yake cewa da a ce wani abu sabo ya faru to da zan gaya muku ba zan jinkirta ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da ce musu ah, wa idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya shakka a sallarsa wato yayi adadin abin da ya sallata adadin abin da ya sallata nawa ne uku ne ko hudu falyataharras sawa to ya kirdaji abin da yake daidai wato ya nemi abin da ya fi rinjaye akan tunaninsa da zatansa cewa shine daidai falyutimma alaihi ya cika shi a kansa wato ya yi gini akan abin da yake rinjayarwa a tunaninsa shine daidai sun maliyu sallim sannan sai ya yi sallama sun thumma yasjudu sajdatayn sannan sai ya sujada bayan sallama wato ita ce sujudul binan ah, albadiya ko ba'da salam bayan ya yi sallama ah, wannan lafazin na falyataharras sawa ya zo da lafuzza daban-daban ah, a wajen imam muslim a cikin sayo muslim ya kawo lafuzzansa daban-daban ya kawo shi da lafazin fa'ayyukum shakka fi salatin falyanzur ahra zalika ila sawa kowane daga cikin ku in yayi shakka a sallarsa to ya duba wanne ne ya fi dacewa ya zama daidai ukun ne ko ko hudun ne haka na imam muslim ya fitar ta hanyar shu'ba an mansur falyataharra Akraba zalika ila sawa ya kirdaji abin da yafi kusa da daidai a tunaninsa a haka nan a cikin sayo muslim riwayar fudail ibn iyad an mansur ya ce falyataharra alladhi yara annahu sawa ya kirdaji abin da yake ganin shine daidai sannan ya ce walitimma alai ya cika shi a kansa to malamai sun yi zaɓani me ake nufi da at menene kirdadun me ake nufi da taharri a gurin shafi'iya a gurin shafi'iyya shine albinau alal yaqin la alal aghlabi wato ko da yaushe ka yi gini akan yaqini ba akan abin da ya fi rinjaye ba wato abin da ka fi yaqini in aka ce ga uku kana shakka uku ne ko hudu wato kana da yaqinin uku din amma ba ka da yaqinin hudu to sai ka yi gini akan yaqini su suka ce wannan shine taharri saboda haka kaga duk sanda kai shakka ragewa za ka yi in kana shakka biyu ko uku ka da ita biyu kana shakka uku ko hudu ka dawo da ita uku wannan shine taharri a gurinsu suka ce li'anna salata fi dhimmati bi yaqin fala tasqutu illa bi yaqin tabbas ana buƙatar ka da wannan sallar yaqinan babu ko shakka to ba za ta sauka ba za ta sare da kanka da shakka ba sai da yaqini kuma to haka wannan raka'ar ka sauke ta daga kanka da yaqini ba da shakka ba ibnul munzir ibnul munzir a cikin littafinsa alausat awsat fi sunani wal ijma'i wal ikhtilaf littafi ne wanda yake babba mashahuri mai cike da ilimi wanda yake haikaito maka mazhabar salaf a cikin hukunce-hukuncen shari'a babu wani wanda yake bincike akan harkar hukunce-hukuncen shari'a ba tare da ya bukaci wannan littafi na al'ausat ba a cikinsa yake bayanin wannan mazhaba din ta ta ta ta shafi'iyya yace cewa wa qalat ta'ifa wasu daga cikin malamai sun ce ma'anar taharri ar-ruju'u ilal al abinda ake nufi da taharri suka ce a koma ga yaqini a koma ga yaqini li'annahu mara an yataharra as-sawab was-sawabu huwa rujo ruju ila haka suka fassara abin an ce ka koma ga daidai suka ce daidai din shine ka koma ga yaqini wa inna ma mara an a man shakka ilal al ya ce ya umarci wanda ya yi shakka ne ya koma ga yaƙini walam ya amur an yarji abin shakkin ila shakkin ka bai umarce shi daga shakka ya koma ga shakka ba malam ya ce wa min hujjati man qala bi hadha an kula in ji shi ibn munzir abubakar ibn munzir ya ce daga hujjar mai wannan maganar zai ce maka lamma kana alayya إذا شككت أصليت الظهر أم لا أن أصليها بتمامها حتى أكون على يقين من أدائها فكذلك إذا شككت في ركعة منها أن علي أن آتي بها حتى أكون على يقين من أدائها شبي ونن مغنر زي إيه مكا تند أبني سنني إذن إنا شكا ناي أزهر ko ban yi azahar ba Shi ne in je in yi azhar cikakkiya dan in samu yaqinin nayi azhar ci in ina shakkar na nayi azhar ko ban yi azhar ba Shi ne in je in yi alwala in yi sallar azhar cikakkiya wannan shi zai sa in samu na yi sallar Ya ce to haka nan in ina shakkar raka'a na yi ta ko ban yi ta ba to shi ne in yi ta din ne zai fitar min da shakkar na yi ta Wani hujja ce mai ƙarfi ko la ilaha illallah to Allah sa ka karatun ya kare anan shi ibnu hazm abu muhammad shi a wajensa akwai hadisai guda biyu akwai hadisin abu sa'id al-khudri akwai hadisin abdullahi dan mas'ud hadisin abu sa'id al-khudri yana cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayanku yana shakka a sallarsa falam yadri kam salla thalathan a thalathan am arba'an bai iya ganewa ba raka nawa yayi uku yayi ko hudu falyatrahi shakka wal yabni ala mastaiqan annabi ya ce ya watsar da shakkar ya gina akan abin da yake da yaƙini sannan yayi sujjada biyu qabla an yusallim yayi sujjada biyu kafin sallama fa in kana salla khamsan shafa'na lahu idan ya yi sallaci biyar ne sujjida biyu din nan sai su zama sun maida sallarsa shafa'i kaga sun zama da raka'a ta biyar da sujjada biyu sun zama a matsayin raka'a biyu kaga ya samu nafila wa in kana salla in kuma ya cika sallarsa itmaman li arba'in in bata cika ba sai wannan raka'a ɗayan ta cika masa raka'a ɗayan da ya ƙara ta cika masa sallarsa wannan sujjada bin kuma kana ta targhiman lishaitan sai su zamo ababen turmusa hancin shaidan a ƙasa to sai ya ce wannan hadisin na wannan hadisin na abu sa'id al-khudri shi zai fassara hadisin abdullahi dan mas'ud saboda haka abinda ake nufi a taharri a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud shine ya jefar da shakkar wanda ai shine mazhabar shafi'iyan. ba shi ma maza shafi'iyya ba shine shafi'iyya ai ba ba bambanci shi ya ce wannan shi zai fassara wancan amma ku kula hadisin abu ibnu mas'ud hadisin ibnu mas'ud abinda ya faɗa sujjada ce kabli ko ba'di wannan kuma hadisin na abu sa'idul khudri wanda sujada ya faɗa kabili kaga ashe da bambanci saboda ka fassara wannan hadisi da wancan akwai daru ba za su yi ba saboda haka kowanne yana magana yana maganar abin nan ɗinsa wasu daga cikin malamai suka ce at-taharri liman i'tarahu ash-shakku marratan ba'da ukhra fa ala ghalabati dhannihi mutumin da yake shakka ba ɗaya ba ba biyu ba wato wanda shakka ta aura abinda a cikin littafin maliki ake faɗa maka wanda shakka ta aura to shine zai gina akan galabatu dhanni wanda yake yawan shakka to shi zai rika ginawa akan abin da ya fi rinjaye a zuciyarsa amma wanda shakka bata aure shi ba to zai gina ne akan yaqini zai koma ƙasa ne wato zai rage ne an fahimci wannan bambancin nasu su su sun ba da damar ka gina akan galabatu shak galabatu amma idan ya kasance shakka ta aure ka imamu ahmad abinda yake Mashuri a mazhabar imamu ahmad yana cewa ta taharri shi wannan kirdado din yana da alaka ne ga liman wato ya takaita ne ga liman shine zai gina akan abin da ya fi rinjaye a zatansa amma shi ma mu da'iman zai gina akan yaƙini ne wato zai rage ne amma liman shi yake da damar ya yi ijtihadi ya gane cewa ukun ko hudun ce ya yi gini akan abin da ya rinjaye a kansa wannan shine mashhuri a mazhabar imam ahmad wa illa mazhabar imam ahmad yana da maganganu wata magana ta yi daidai da ta shafi'iya wata magana tayi daidai da ta ahnaf abu hanifa ra'ayin abu hanifa shi yana ganin idan a karan farko ka fara shakka wato ba ɗabi'ar ka bace ka yi shakka a karan farko sai ka fara shakka to sai ka sake sallah gaba ɗaya wannan sallah ka soke ta in a farko ne in ko ba a farko ba ne ka saba ka kan yi shakka to sai ka gina akan mafi girman zatanka idan kuma baka iya tabbatarwa ba to sai ka koma ga yaƙini an banci maganarsa in a karan farko ne kai baka taɓa yin shakka irin wannan ba sai a yau kana sallah kawai sai ka yi to kana samun shakka to rusa sallar ka dawo farko <coughs> idan kuma ka saba irin wannan ƙwaƙwalwarka ta saba maka wannan abin nan ɗin to shikenan sai ka yi gini akan mafi rinjayen zatanka idan kuma a duk zaton naka ya zama 50-50 uku ɗin 50 hudu ɗin 50 to sai ka dawo uku wannan shine mazhabar abu hanifa Ibnul munzir ya gaya mana cewa ashabun ra'ayi su ne abu hanifa yake cewa idza salla fasaha fi salatihi falam yadri a thalathan salla am arba'an wa dhalika awwalu ma saha idan ya yi rafkanuwa a sallarsa bai sani ba uku ya yi ko hudu kuma shi ne farkon rafkanuwarsa kala alaihi an yastaqbila salat ya ce to ya dawo farko ya sake sallah <coughs> fa in laqiya zalika ghayra marratin ta sawab idan kuma abin ya faru ba sau ɗaya ba sau biyu ba sai ya rika kirdadan daidai fa in kana akbara ra'ayihi annahu qad atamma madha ala salatihi idan mafi rinjayen tunaninsa cewa raka'a hudu yayi kawai ya ci gaba da sallarsa a haka wa in kana akbar ra'ayihi annahu salla thalathan in kuma ya firin jayar da cewa uku ce a tammar rabi'a sai ya cika shi ta hudu thumma yatashahhad sannan yayi tahiya thumma yusallim sannan ya sallama wa yasjudu sajdatay sahwi wannan shine ra'ayin Abu Hanifa Ibn Hibban a cikin sahihinsa cikin abin sahih ibn hibban yake cewa qad yatawahhamu man lam yuhkim sina'at al-akhbar yace wanda bai kware ba a cikin harkar hadisai zai iya kawo wani wahami a kansa rikikan kwakwalwarsa na iya rikicewa anna taharri fi salati wal bina'i ala al wahid yace da taharri kirdado da kuma gini akan yaqini abu ɗaya ne wannan shine abin da ibnu hazm yayi shine kuma abinda eh, shafi'iyya suka yi yace walaysa kadhalika abin ba haka yake ba li'anna at-tahri huwa an yashukka al-mar'a fi salati fala yadri ma salla mutun yayi shakka a sa bai sani ba nawa ya sallata fa idza kana kadhalika alayhi an yataharra sawab in zan haka ne bai san nawa ya sallata ba to sai ya kirdaji daidai wal yabni ala al-aghlab indahu sai ya gini akan abin da ya firin jayi a wajensa wa yasjudu sajdatai sawi ba'da salami sai yi sujjada sawi bayan sallama kamar yadda ya zo a hadisin ibnu mas'ud wannan hadisin da muke magana a kansa ya ce wal bina'u alal yaqini shi kuma gini akan yaqini shine mutum yayi shakka a raka'a bin raka'a biyu ko uku ko uku yayi ko hudu ya ce to in haka ne sai yayi gini akan yaqini ya dauki mafi karanci ya kare shi sallarsa sannan yayi sujjada sahu qabla salami wannan shine hadisin hadisin abu sa'id al-khudri qabla salami wannan shakka yake 50-50 in an ce shakka 50-50 ukun 50 hudun 50 to sai dawo uku can kuma 70% yana jin cewa hudu yayi ah, abin nan 30% shine yake zatan uku yayi to sai ya batta a hudunta tunda ya firin jayar da wannan janibin in ya so sai sujada ba'di wannan bai fi hada hadisan duka ba ka hada hadisan duka kuma kowanne ka aiki da shi a mahallinsa amma in ka ɗauki maganar su ibn hazm to za ka gwama hadisan kuma za ka yanke wani abu cikin hadisan ba ka yi aiki da shi ba tun da kaga abin da sujudul kabli wannan sujudul adi kaga dole dai za ka yi ba ka haɗa biyu ba ba ka yi kabli ba ku yi adi dole dai za ka yi kaga sai ka yaki ce wani abu na hadisi amma in ka ɗauki hadisin a haka to za ka ɗauki kowanne ka yi aiki da shi a bigiransa wannan magana ita ce tafi inganci akwai maganar abubakar ibn munzir da ya ƙara faɗaɗa zance akan wannan insha Allah a darasi na gaba kafin mu shiga hadisi na gaba za mu karkare ita wannan mas'ala ɗin abinda muka yi daidai Allah ya mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh